له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا ta lahadi sha ɗaya ga watan ramadan shida wace ta yi daidai da da ashirin takwas ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ta bin jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna jiya mun kwana a aya ta 60 daidai wato allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabi ko manzo na farko da ya fara aikowa a wannan ƙasa mai suna duniya shine ne bun lamak bun mutawashlik kamar yadda muhammad bin ishaq ya hakaito ko kuma ya rawaito mun karanto a jiya annabi no ya isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mutanensa ya musu bayani ku bauci Allah ba ku da wani mahalicci subhanahu wa ta'ala ko ma bayansa ni na san abin da ba ku sani ba a don haka yasa nake jiye muku tsoron azabar yini mai girma manyan mutane muka ce dama sunnar Allah subhanahu wa ta'ala duk annabin da Allah ya aiko subhanahu wata'ala zaka samu wato talakawa da marasu galihu sune suke yanyaba majalisinsa galibi zaka ga sunnar Allah haka take to manyan masu kuɗi kuwa suna gani mu ne muke da kuɗi mu ne muke da shi in ma kuɗin ne mai kuɗi ya cancanci a baiwa annabta ba wai talaka ba saboda in ka dinga duban alkur'ani ɗaya bayan ɗaya za ka ga duk tunaninsu gaba ɗaya wato mai kuɗi ya kamata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mushrikan qurayshawa sun masa irin wannan magana wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim shin in ma annabci ne ai ba muhammad ya kamata a ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna da manyan mutane su aka sani cikin garin makka su ne mawadata sun shahara da kuɗi su ne ya kamata a baiwa wannan al'amari haka in ka koma zamanin annabi dawud can a can cikin bakara inda allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani zadahu allahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim duk dai abinda su suke kokawa shi ya kamata ainihin a baiwa wannan mulki ko kuma jagorancin runduna mai yasa saboda suna da dukiya shi yasa Allah subhanahu ta'ala sai ce qala al mala'u min qaumi manyan mutane masu fada aji abin da yasa har kullun qur'ani zaka ji ce qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina saboda har kullun shi talaka inda ya ji daɗi nan ne yake zama kamar yadda mai hikima ke cewa taqayyadtu nafsi fi kun mahabbatan wa man wajada al-ihsana qaidan taqayyada inda yaji danshi yaji galmi galmi nan ne yake zuwa a don haka shi kuma mai kudi sai ya ci wannan dama ya ci to mu ne da mu muke badawa za mu juya mutane sai abin da muke so za su yi idan ya kama mu sa su yi bore za mu sa su yi bori saboda mu ne masu abin faɗa a hannunmu don haka sai suka ca suka ce a inna naraka fi dalalin mubin lallai mu a matsayinmu na mawadata masu dukiya masu mabiya waɗanda mu muke badawa mu sa a yi mu ce a bari a bari kai din nan muna ganin ka cikin bata bayananniya menene yasa kake cikin bata saboda ka fandare mu addinin kakanni ka bar addinin iyaye ka zo da sabon addini addini irin na yan tsagera babu wanda yake irin wannan ikirari a doron duniya in ba kai ba don haka tun da ka fita cikin al'umma kai nan muna ganin ka cikin bata bayananniya to ga abin da ya gaya musu shine aya ta 61 anan ne zamu tashi insha Allah أعوذ قال يا في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال النبي نوح سيتي عليه الصلاة والسلام sunnar Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiki kowane manzo ne zuwa ga mutanensa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu kowane manzo akan aike sa ne zuwa ga mutanensa jinsinsa sun san shi ya san su sun san tashinsa sun san danginsa mai yasa saboda kar ma mutane su kafa uzuri da hujjan cewa ya Allah ka aiko mana wanda ba mu jin yarensa ka aiko mana wanda ba jinsin mu ba shi sa a lokacin da kafirai suka dinga neman sai an saukar da mala'ika wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqdi al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma suka dinga neman a saukan musu da mala'ika saboda in an saukar da mala'ika su ce to ya Allah ai ka saukan mana da abin da ba jinsin mu ba a don haka tsoro ya sa mun kasa zuwa mu jibince shi don haka mu fahimci da awarsa ba shi yasa Allah ya maida musu da martani wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq duk gabaninka waɗanda za mu aiko don muna aikowa ne mutane irinsu daga jinsinsu قل إنما ana basharun مثلكم ilayya annama ilahukum ilahun wannan abu kuma sai suka rike shi a matsayin wurin suka dan me za a aiko musu mutum yaya za a aiko musu mutum ai a aiko musu wata halitta wanda ba irinsu ba kuma idan da an aiko wata halittan wanda ba irinsu ba to su za su kafa hujja da uzuri da hanzari su ce Allah ka kawo mana jinsin da tsoron shi muke ji ba za mu iya sa ba a don haka sai ce ya kaumi ya ku mutane na laisabizalala sabi dalala ba bata bace gare ni ba ni ba ba ne ban bata ba walakin ni rasulun min rabbil alamin kawai ni dai manzo ne jakada ma'aiki daga mahalicci mahaliccin ba dai shi ya turo ni ya zaɓe ni domin in yi wani aiki amma yadda kuke tsammanin na haukace ban haukace ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan tuhuma an masa an ce mawaki ne an ce boka ne an ce kaza ne sai ya ba su hujja irin ta hankali fa qad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun inni mawaki ne inni boka ne inni mai sihiri ne inni mahaukaci ne ai gabanin i wannan ikirarin na zaune cikin ku kun san da na san da can ban yi wannan ikirarin ba da can ban yi bokancin ba waken duka ban yi ba sai yanzu da nace ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ka duba hujja irin ta hankali saboda ya san su kowane ne a lokacin da ya zo da aka ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabi saboda wato eh, mutane suna da wahala ka juya su akan abin da suka saba ko da ko abin da suka saba nan banna ne shi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana yana da wahala ka samu mutane ka iya canza su akan abin da suka saba da shi shi yasa Hausawa suke cewa sabo turken wawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ce wa anzira ashirataka alaqrabin ka gargadi danginka mafi kusa sai bai fitar da da'awar gaba ɗaya ba sai da ya bi su da lalama da rarrashi da kuma hikima ya ce ya ma'ashar ƙuraish ya ku taron ƙuraishawa shin ku gane mani idan da zan ce da ku ga dawakai nan suna fiskanto garin makka suna nufin su yaƙe ku a kuntun musaddiki shin za ku gaskata ni gaba ɗayansu da yawo na mutum ɗaya suka ce ƙwarai za mu gaskata ka ma na alaika kadiban mundu nash'atika ila al'an ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba tun tashin ka har zuwa yanzu kaga sun tabbatar da cewa shi mai gaskiya ne da kansu kuma suna kiran shi as-sadiq kun tabbatar da wannan eh a'a mun tabbatar to tunda kun tabbatar to anqidhu anfusakum minan nar inni lakum nadhirun mubin muhammad din da kuka sani a jiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yanzu da yake magana da ku ba shi bane ba yanzu ya zama manzo ne na Allah jakari daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala nan da nan kuma sai tsiya ta tsefa kai ta dinga neman mai kitso gida gida suka ce dama saboda wannan magana ka tara mu don ka gaya mana sabuwar magana abu jahal ya ce to zamu mu yaƙe ka bakin rai bakin fama saboda da ƙabilar ku da tamu idan aka ce mu mu in aka ce mu ku kuke biye mana in ko aka ce ku mu muke biye maku amma yanzu la shakka in muka saki muka baka wannan dama ba za a ji duriyar mu ba ba za a hangi inda muke ba don haka za mu yaƙe ka bakin rai bakin fama dama haka al'amari yake qala ya qaumi laysa bi dalala ni dai ba bata ne gare ni ba don ba ba ne ba walakin ni sai dai ni rasulun jakadi ne manzo min rabbil alamin daga mahaliccin abe dai. ya bani wani aiki da zan yi to ga aikin nan أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي الله سبحانه وتعالى yace in isan muku da saƙonninsa menene saƙon ku da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shine mana bayani a can inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an azabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين قاسقون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ku bauci Allah subhanahu ta'ala ku ji tsoronsa ni kuma ku bi ni ni in dai nuhu ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sakon da Allah ya ce gaya muku kamar yadda aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas can kuma yace da shi fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen sakon da aka ce ka isar ka isar da wannan sako wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah uballighukum risalati rabbi ina isa muku da sakonnin mahalicci na da ku subhanahu wata'ala wa ansahu lakum ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni kuma na san abin da ku ba ku sani ba daga wurin Allah subhanahu wata'ala irin wannan magana annabi yaqub ya ga ya ƴaƴayensa a lokacin da ya tura su a je a nemo annabi yusuf suna ta maganganu suna ta maganganu ya ce a'a wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun inna ma ashku baki wa huzni ila allah wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun da bakin ciki na da takaici na duk gaba daya ina daukan sa gaba daya Allah subhanahu ta'ala nake wa da al'amari na nake kai koke na amma fa ku sani ku na ni na san abin da ku ba ku sani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan a cikin sahihin hadisi wanda muka sha bayanin sa yana zaune cikin sahabbai radiyallahu anhum yace law ta'lamuna ma a'lam la kalilan qalilan wa la bakaytum katira da kun san abin da ni na sani game da abin da ya shafi ni'imar Allah ya tanadan ma waɗanda suka bisa da kuma azaba da kamu irin na Allah subhanahu wata'ala ga waɗanda suka fandare da kun karanta dariya da kun dinga shatatar da hawaye kuna kuka rawun ya ce sai gaba ɗaya duk majalisi ya ɗauka da kuka gaba ɗaya saboda shi babu wanda zai baka labarin abu irin wanda ya sansa wala yunabbi'u ka mislu kabe. ba mai baka labari irin wanda ya san abu kum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamu aw ajibtum aw ajibtum an جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرهم ولتتقوا ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو عجبتم ويشن كنا ya zo min rabbikum daga mahalicinku subhanahu wa ta'ala ala rajulin minkum akan wani mutum daga cikin ku irin ku kuna mamaki liyun zira kum don ya gargaɗe ku ya tsoratar da ku wali tattaku kuma ya ce da ku ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wala allakum turhamun ko ku za ku samu rahama wannan abu sai ya zame muku abin mamaki irin wannan ya faru da mushrikan qurayshawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawace su a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anziri nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala alkafiruna inna hadha lasahirun mubin kafirai suka ce a'a wannan al'amari ba zai yiwu ba wannan fa wani mutum ne wanda mun san sa ya san mu mun tashi tare mun san iyayensa shi ma ya san namu yau kawai da rana tsaka kawai sai ka zo ka ce mana Allah ya aiko ka wannan al'amari ne mai kamar wahala wajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب suka ce wannan wani al'amari ne ban kai yanzu kai da rana tsaka sai ka zo ka ce mana a'a wai kai ne kai Allah ya aiko wannan wani al'amari ne wanda ba za mu yarda da shi ba shi yasa yake ta gaya masu awa ajibtum shin za ku yi mamaki an ja'akum dhikrun min rabbikum a ce tunatarwa an bato ya zo daga mahaliccinku subhanahu wa ta'ala ala rajulin minkum akan wani mutum irin ku liyun yunzirakum don ya gargade ku wali tattaku don ya ce da ku ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wala allakum turhamun ko ku za ku samu rahama shikenan sai ya zama tashin hankali ya zama fitina shi yasa abin da ke basu mamaki kaga an aiko mutum irin su amma da an aiko wata halitta a wancan sura ta an'am suna cewa a ah, ai da mala'ika aka sauka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce a'a ai da mala'ikan muka saukar walau da mala'ikan muka saukar walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun ai inda ma mala'ikan muka saukar to da ma sai mun mai da shi kuma sura irin ta mutane don ba za mu bai shi akan suran shi irin ta mala'ika ba muna fahimta shi yasa Allah sai sake cewa قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول mala'iku ne ke rayuwa a أدورا كسا ba متاني ba, to inda mun tashi aiko jakadi ko manzo to cikin mala'ikun ne za mu aiko ba za mu aiki mutum ba amma tunda mutane ne ke rayuwa a cikin doran ƙasa to mutum ne za mu aiko irin su don kasu razana kasu kar su firgita don kasu samu inda za su riƙe su kafa hujja su ce Allah ai da ka aiko mana jinsi irin mu amma da mutumin kuma yazo sai suna wa juna gargadi wala in atatum basharan mislakum innakum idhan lakhasirun in har za ku kuskura mutum irin ku, jinsin ku, wanda kuka sansa ya san ku kun san gidansa da iyayensa ai in har za ku bi irin wannan mutum to wallahi ina tabbatar muku kun yi asara kun riga kun tabi annabi Musa haka suka ce ajitana litalfitana amma wajanna alaihi ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard shin ka zo ne ka juyar da hankulan mu daga abin da muka samu iyayenmu a kansa da kai da dan uwanka Haruna a to ai lalle ba za mu yi wannan ba sannan ya zanto ka samu mulki da ikirarin annabta ba za mu yadda mu bi ka da wannan ba shi sa wurare da yawa idan ka koma da yawan kafiran nan Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani ba wani abu bane sai yasa su ba za su yi imani ba wai saboda an aiko mutum irin su wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula abinda ya hana suke da imani ba wani abu ba a'a ba shi mutumin bai cancanta ba to wai Allah sai ya rasa wanda zai aiko mana sai ya aiko mana mutum irin mu a matsayin manzo can ƙasa in ka koma suka ce a basharan minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin wasu mutum ɗaya a cikinmu a ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un zai sanya abin bauta duk gaba ɗaya. gabas da yamma kudu da arewa kuma shi kai za a bi wannan al'amari ne mai kama da wahala wannan shi ya kai habibu ibn har wanda ya fi shahara da musailima al-kazzab shi ya kai shiga halaka a lokacin da shi ya zo da mutanensa gaba ɗaya ya musulunta mutanensa ma sun musulunta sai ya ga yadda kowa ke kokarin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama kuma haka qur'ani yace qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah in har Allah kuka ce kuna so manzon Allah za ku bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka sai ga mutane suna dafifi suna cincirindo sai hasada da tuƙuƙi da baƙin ciki suka shiga cikin rayuwarsa sai ga to yi wannan mutum iri na shi za a tsaya ana ma wannan al'amari kawai saboda ya ce shi annabi ne don haka da ya koma shi ma sai ya ridda sai ya fara kirarin annabta to Allah da yake bai so shi da rahama ba bai rubuta masa mutuwa kan musulunci ba sai aka yi yaƙi kuma aka kashe shi akan kafirci yanzu yana ci a cikin wuta Allah ya mana tsari shi yasa abin da ka gansa a yadda ka gansa ko da kai baka so ganinsa a yadda yake baka bashi a haka sai ka samu zaman lafiya amma kace ce a'a don mewa ne don me yasa sai shi za a ji to ka shiga wani babi na mai aqidatu tahawiyya wanda yake cewa fawailul liman sara lillahi fil qadri khasima don mutumin da yazo yana sa da Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da Allah ya hukunta wannan ya tambade wannan ya kare domin li'anna la ilma ilman ilimi guda biyu ne ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafqud akwai ilmin da ba saman mai bane a cikin mutane shine ilimin gaibi akwai kuma ilimin da gashi nan a cikin mutane shine na shari'a don haka ka bar ilimin shari'a ka koma kwakulo abinda baka da sani a kansa kafirci ne sannan kuma ka bar abin da aka daura maka ko kuma a'a ka saki shi wancan din ka bar wannan din shi ma yana kai ka gafirci don haka abin da za ka yi ne ka rike wannan da aka ce zahirin na shari'a wancan da Allah ya baiwa kansa sani babu ruwanka da shi sai ka samu zaman lafiya amma dan me kaza ya za a yi kaza ya tabbata a cikin musannafat annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci a cikin abin da ya tabbata daga ali radiyallahu an mutum daga cikin mu ni da kai ba zai imani ba ba zai mutu kan musulunci ba in bai yarda da abubuwa guda hudu ba sai ya yarda da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu ta'ala sai ya yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ne sannan ya yadda bil ba'thi ba'da al maut Allah zai tashi kowa bayan mutuwa kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin sannan kuma ya imani da qaddara alkhairi da sharri in mutum daga cikin mu bai yadda da wannan ba to ba mumini bane ba to amma kafiran nan abin da ya hana su imani ba su yadda da hukuncin Allah ba inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yakan azurta wanda ya so ba tare da cewa don me ba amma su auren su abin su ya zame da girma wani din sai aka fara sa insa da shi sa yasa zaka ga akwai mutanen da yake da yawa sun kasance tare da annabi sallallahu tare aka raine su tare aka yaye su amma saboda tsananin bakar hasada kamar irin Abu Sufyan bin al-Harith akwai Abu Sufyan bin al-Harith mahaifin muawiya kenan radiyallahu anhu ba shi ba abu sufyan bin al-harith wanda tare suka sha nono da annabi sallam amma a lokacin da annabi ya fara kirarin annabta sa ashirin yana fada da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata wuta da za a hura don musulunci ya ci gaba sai ya kashe ta babu wani kango da za a ɗare wanda za a yada awa sai ya rikito da wanda ya hau babu wasu kuɗi da za a baza don musulunci ya ci gaba sai ya yi sanadiyyar sarwantuwan kuɗin nan haka al'amari shekara ashirin ya kuma san annabi san tare suka sha nono tare aka yaya su tare suka yi wasa amma shi a tunaninsa idan ya kuskure ya bi wannan mutumin ya kere masa ya samu ɗaukaka to a duk sanda ka ce za ka yi faɗa da sarkin gari shin kai ne za ka bar masa garin ka fice ko ko shi zai bar garin ya fice to abinda ba su gane ba kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya mallaka ma kasa innal arda lillahi yurizuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin shi Allah ya mallaka ma kasa tunda ya mallaka masa kasa shi zai fada aji kaga ko fada da shi ɗayan abu biyu zai faru ko dai kai ka arce ka bar garin ko kuma shi yayi yadda ya ga dama shi yasa annabi no ya dinga fama da mutanen shin kuna mamaki ne a ce ai wannan al'amari ya zo daga cikin mutum naku ku yarda da shi ku ce ba za ku yi ba to ga abin da ya zai faru na فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الملك وأغرقنا الذين كذبوا fakazzabuhu sai suka ƙaryata annabi no kaga ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana inda an ce fakazzabahu suka ƙaryata tashi daya ƙarya daya amma suka ƙaryata shi ma'ana duk sanda zai yi da'awa su ko a shirye suke da su karya shi in ka koma can wutar wuraren Allah ya bamu labari قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصدقة كاي wannan dattijo kai dai kai dai ka dame mu ka yi jayayya da mu ka yawaita jayayya to wai in dai wannan abin da kake ikirari gaskiya ne zo mana da azaban mana mu kamar yadda mushrikan quraisha suka ce اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم شيء مباهلة sa'insa ka ce Allah ya yi kaza ko kai kake da gaskiya yana da haɗari yana da haɗari in wannan da'awa ta ka gaskiya ce ka yi mana lugudan wuta daga sama mu gani in gaskiya ne a lokacin da aka zo Allah subhanahu ta'ala bayan ya halaka mushrikan Qurayshawa sai ya maida musu da martani in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum in budi kuke nema da saukar azaba to azaban ka ta nan ganta a badaru domin kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah an tsararun mutane 317 ko da 13 a wani kaulin ko da 15 su ne suka kashe mutum kusan 1000 950 ashe kenan in musiba kuke nema ta sauka Allah ya riga ya sauka muku da ita a badaru ke yasa fa kazzabuhu sai suka kakkaryata shi fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulk sai muka tseratar da shi da waɗanda suka yi imani da shi a cikin kwale-kwale jirgin ruwa in ka koma can annabi nuhu sai da aka shi bai taɓa fidda tsammanin cewa zai daina wannan da'awa ba sai da Allah subhanahu ta'ala ya masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman aka ce to yanzu shekara 950 in baya ga mutum guda 17 da suka yi imani da kai ba za ka sake samun wani mutum da zai anshi da'awarka ba don haka to yanzu ya fi da tsammani tun da case close an yi riga an yi sealing case in an ba sa labari don haka sai ya daga hannu ya ce rabbi la ta zar alal ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum da ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya Allah mutanen nan tun daga halin da suka zamo ga yadda abu yake Allah kar ka bar wani mutum daga cikin su wanda zai taka doron kasa domin idan ka basu a iya sani na da fahimta ta da da'awata da juriyata da jajircewa ta shekara dubu babu hamsin babu abin da ya karu sai dai koma baya kuma Allah ta sanar da ni ba za su yi imani ba to ya Allah ka halaka su gaba daya don haka Allah sai an shi da'awarsa wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin ruwa ta sama fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad sama da ruwan sama sama ta ba da ruwa ƙasa ma ta bugo da ruwa don haka sai ruwan suka haɗu gaba ɗaya akan wani al'amari da Allah ya hukunta ta ina ne zaka sha annabi nuhu da amma an gaya masa sai ya kira ɗansa yace ka zo ka zo ka zo ka zo wana da Nuhu, ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayyar kab ma'ana wala kuma alkafirin zo ka san tsakanin uba da ɗa ko da ɗanka ya lalace kana jin zafi kai a ranka inda da yadda za ka yi ka dawo da shi kan turba za ka dawo da shi shi yasa a hausa suke cewa wai hannunka bai ruɓewa ka datse ka yar ko da ɗanka ya lalace to ba a san ka ba shi yasa ya kira shi ɗan yana ware ya ce ka zo ka zo mu hau mu tafi ci a'a yace a'a yace kar ka kasance daga cikin kafirai yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ga dutse can ni zan je in hau dama ya riga ya musu bayani wa a'lamu min Allah ma ni na san abin da baku sani ba kai abin da ka gani a matsayin dutse ba dutse bane tufana ne aka saukar da shi shi ma zai zagwanye zai narke duk wanda ya shiga zai nitse annabi nuhu ya kira shi yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma qala la 'asima al-yawma min amri llahi illa ma rahim yau babu wani wanda zai kare ka daga al'amarin Allah sai dai wanda Allah ya warhama sai wanda Allah ya warhama to ka duba tsakanin uba da da bayan ɗan nan ya shiga ya nitse yana neman ceto ya halaka annabi nuhu sai karkata wurin Allah subhanahu ta'ala shi yasa nake faɗin wata magana ban san ko kuna gane ta ba me fayin yadda ya so ko da kai baka so yadda shi ya son ba sai Allah kai kana ganin wane ne zai so ɗansa a ce shi yana aljanna ɗansa na wuta babu don haka wanada nuhun rabbahu faqala fanada nuhun rabbahu وقال رب إن ابني wa أهلي وإن وعدك wa anta أحكم hakimin. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي النبي نوح زي كوما يزي كوما هنا مناجاتي tsakanin shi da Allah subhanahu wataala wannan da Allah ka riga ka san tsakana da shi shi kuma yana ɗaya daga cikin zuriya na Ga shi dai amma duk abin da ka hukunta hukuncin ka ne daidai qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min jahilin kenan idan irin wannan abu zai faru da annabawa kaga ba ma dan kadai ba har matarsa shi kuma har matar ta shiga ciki kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa fa falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin da iyas da matarsa da ɗansa duk gaba ɗaya sun salwanta Allah ya mana tsayi ashe kenan kaga annabin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa wanda Allah ya aiko a doron ƙasa amma ga mutum biyu daga cikin zuriyar sun salwanta mahaifin annabi Ibrahim in ka koma shi ma إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا شان فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ساكي هنريجا يا رجال يسأل وانت شيما annabi yana cikin aljanna sannan kuma mahaifinsa azara yana cikin wuta ashe kenan ka gama yin yadda yake so ko kai ba ka so sai Allah don haka abin da ka gansa a yadda ka gansa ka bashi yadda ka gansa sai ka samu zaman lafiya amma idan ka ce za ka yi sa'in sa za ka yi darga darga to sai ka kare a lalace karshen shi ka kare a tambade kamar yadda waɗannan kafirai na zamanin annabi nuhu suka kare fa kazzabu suka kakkarya tashi fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulk muka tseratar da shi da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi a cikin kwale-kwale wa na alladhina kazzabu bi ayatina sai muka nitsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu innahu lalle su kyano sun kasance qauman wasu mutane ne amin makafi ne daga ganin gaskiya ba su ganin ta shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gashawa Allah ya riga ya dode duk wasu kafofi wanda da su ne dama kafofi guda uku da su ne ake karatu ido zai kalli abin da zai karanta kunne zai ji abin da za a faɗa sannan zuciya sai ta tattare abin da aka karanta to shi idon bai ga gaskiya ba kunnan ba a faɗi gaskiyan ba bare ya saurara ko kuma a'a an sanya dalma ta wurin da kunnan zai ji sannan kuma zuciya bata ma ji abin da aka faɗa ba bare ta naɗe wannan abu to ta ina ne za a samu gaskiya muna fahimta wa ila adi wa ila adin huda ya qawmi i'budu allaha ma min ilahin wa ila adin huda Allah subhanahu wa ta'ala ce wadhkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf وقد خلت min من بين يديه ومن wa ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Annabi hudu shi ma haka ya kira mutanansa. don haka ya ce ka ambaci wato annabi hudu zuwa ga mutanensa adawa adawa Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani ko su suwa ne ne ya ce irama zatul imad adawa masu turaku da gine-gine don su sun kasance wa kanu na minar Jibali, buyutan aminin wa kanu na minar Jibali, buyutan farihin sun kasance dutse suke sassakawa suna fasawa suna gini ƙarfinsu da tsawo da jiki an samu a wasu asa waɗanda babu wani isnadi wanda mu'tamar za ka yi dogaro a kai an ce mutum ɗaya daga cikinsu yakan kai zira'i tamanin ko zira'i ɗari to in an ce mutum zai kai kai kama ce zira'i sittin kamar da ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mahaifin mu Adam tsawonsa zira'i 60 to ka dauki zira'i 60 zira'i 60 shine daga nan zuwa nan zira'i ɗaya kenan to ka gwada ka yi harsashe misali ka ce za ka ɗaura har a samu sittin. kana ga tsawon yaya in an ce kai measurement wato ka kiyasta kana ga tsawon zai kaya kana ga misali an ce gidan sama ne za a yi auna shi zara'i 60 misali kana ga za a samu hawa na na hawa hudu ya bi hawa hudu ba to mukaddari mu ce hawa hudu to misali mutum ne a ce tsawon shi hawa hudu misali yaya kake ganin sa mutum ne wanda yake tsawon shi ya kai hau na ba ku labari mun tafi umara na ga wata halitta ban taba ganin ta ba duk filin umara gaba ɗaya babu mai tsawon sa faɗi da tsawo ba mai tsawon babu to sai muna mamakin anya wannan mutum ne saboda duk filin nan mutum mutum ya fi dubu ɗari biyar amma babu irinsa to sai ka duba kaga Allah subhanahu wataala ya gina adawa hakan nan dutse suke fasawa yanzu misali kamar Saudiya da sauran kasashe da aka ci gaba in ka je kana iya ganin an fasa dutse an yi gini ko kuma an yi gini a ainihin dutse misali su da na'urori suke fasawa su kuwa da karfin Allah da ya ba su da sassaka ake fasa dutse to ina na'ura take ajiya ai ba wata na'ura ƙarfin Allah za a fasa in ka tafi kasashe irin su Misra su Dimash za ka ga irin waɗannan sauran gine-ginen ka ga yadda suke zuwa a ɗauki dutse sai ka yi mamakin wani irin mutum ne mutane nawa ne aka cicciɓi dutsen nan aka ɗaura kan wannan aka yi wannan ya aka yi aka sassaƙa wannan ya ka mai da shi gida har ma ka ga wai ga rum amfalo a cikin dutse ga kuma ainihin eh, abin turaka ga bayi da sauransu a don haka Allah subhanahu wata'ala ya musu kira kira sosai Allah yana cewa wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi اعبدوا ma ما لكم من in غيره illa انتم الا ku fa ba wasu bane face mutane ne masu kage suna kagan abin da bai da asali su mai da shi mai asali sai ya ci gaba da cewa qala ya qaumi sai ya ce ya ku mutane na i'budu Allah ku bauci Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani halitta ba ku da wato abin abin abin halitta abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala idan ka koma can cikin shu'ara yace atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basu wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un shin duk abin da kuka samu shikenan sai ku dauka ku yi masa daukan sa kenan kashi ku dinga wasa saboda Allah ya muku kira da ƙarfi da faɗi da kauri da tsawo sai kuna ganin ba za ku bi Allah ba afala tattaqun ku ba za ku ji tsoron Allah ba a can yace ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun in kuna tsammanin abinda kuke tarawa ne zan tambaye ku ni ba zan tambaye ku ba sisin ku ni ba na so ni na dogara ina bida wurin wanda ya kage halitta ta shin ku ba za ku yi hankali ba wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai? يزدكم قوة ينزل, ينزل, ينزل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين idan kuka bi Allah subhanahu wataala zai saukan muku da ruwa na sama a shatace za ku samu ku yi shuka ku sha dabbobin ku su su sha mata lakum wa li'an'amikum sannan Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke tunƙaho da shi Allah subhanahu wataala zai ƙara muku akan wannan amma kar ku yadda ku bada baya kuna saba ma Allah idan ka koma a yare irin na masu nahau. wannan kalma tana natu da yawa qala ya qaumi idan suna ya kasance sahihul akhir wato ba mu'talli ba domin Allah cikin sarf akwai sunan da karshen shi yana da illa suna mai illa a karshe ana iya gane shi ko da alifun ne ko kuma da wawun ko kuma da ya'un misali wasammi mu'tallan min al-asma'i ma kal mursafa wal murtaqi makarima to in suna ya kasance ƙarshensa babu alifun babu wawun babu ya'un sai ya zanto akwai nida'i ma'ana nida'i shine kira aka ce ya wannan kana da fiskoki guda biyar kana iya cewa ya qaumi kamar yadda yazo anan kana iya cewa ya qaumi da ainihin ya'un ka tabbatar da ita amma sakina kana iya cewa ya qaumiya ka wa ya'un ɗin fatha kana iya cewa ya qauma da fatha akan memon? kana kuma iya cewa ya qauma kana da yaruka guda biyar waj'al munadan sahha in tudif liya anka abdi abdi ya abda abda abdiya kana iya wannan anahu mu je mu ci gaba malam qala al malau قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة wato har kullun yadda muke faɗa ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kan shari'a domin wa man yuhini Allahu fama lahu min bukri kaga don mutumin da Allah ya badda mana wanda Allah ya wulakantar da shi ya bambadar ba shi da wanda ya isa ya dawo da shi kan hanya sannan mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi a don haka mutanen nan sun sani wannan mutumin gabanin ya zo ya yi wannan ikirarin kun san shi ya san ku kun san irin abin da ya kyautu da shi kun san abin da ya kamace sa kun san abin da zai iya kun san abin da ba zai iya ba kun san abin da halinsa ne kun san abin da ba halinsa ba amma saboda kiyayya da hasada da bakin ciki don me Allah zai daga wani a cikin su sai ya koma ana jifan shi da maganganu su ma ga abin da suka ce qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi sai manyan mutane waɗanda suka kafirce daga cikin mutanensa kamar da suka ce a can qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su suka ce kai baka zo mana da wani abu na shirya ba kuma saboda kai innan kai ba za mu bar batun gumaka ba saboda ba mu dauke ka wata tsiya ba ba mu dauke ka wani abun da za a kalla ba kai a wurin mu baka cancanci wani matsayi ba don haka wai dan maganan da za ka yi kace mu bar abin da muke bauta na gumaka da duwatsu da bishiyoyi mu koma mu bauci abin da kai ka san shi kai kadai wannan magana ba za ta yi ba qala al mala'u alladhina kafaru min sai manyan mutane da suka kafirce daga cikin mutanansa suka ce inna lallai mu a matsayin mu na masu kuɗi masu sawa a yi a bari a bari lanaraka fi safaha muna ganin ka cikin wawanta da kuma ɗimuwa kai sakare ne muka ɗauke ka annabi suke ga in an ce safi wawa muna ganin ka cikin wauta kana da wauta tana damunka kai ba ma wautan kaɗan ba wa inna la nadhunnuka min al-kadhibin lalle mu muna ma gwa mazatan bacin wauta ma akwai ƙarya ta tare da kai kai kana ɗaya daga cikin makareta ga shari'a ta zo ga aljanna ka bi ka samu to amma yadda zaka gane duk wanda Allah bai nufe shi da gane haske ba baya ganewa shi yasa har kullum Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya sauka mana cikin alkur'ani yawaita addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya Allah karkabar da zukatan mu bayan ka riga ka shirye mu wannan addu'a ce wacce ya kamata musulmai dinga yinta ana ba da labarin wani yaro musulmi ne daga tsatsan musulmai gaba da baya kawai wai sai fada irin kungiyar da aka ce free thinkers irin wai masu tunani kawai wai shi ya gane wai ya gano abin da ya gano wai ba ma Allah iyayensa gaba da baya musulmai yanzu ya zama ma international body ya zama ma yahudawan duniya sun ji daɗi sun yi maraba da irin wannan abu yanzu har sun yi financing ɗinsa ma zai je yi masters su cusa mashi irin waɗannan ido don haka cikin profile ɗinsa abu da kata ex-muslim tsoho wanda ya shuɗe tsohon musulmi wallahi malam wannan akwai tashin hankali a cikinsa kana kan shari'a santsi ya kwashe ka to in ba Allah ya taimake ka ba wai zai dawo da kai idan fa kai wannan duk irin abin da kai na alkhairi ya salwanta muƙaddari a ce misali yi hajji dubu misali yi umra dubu yi gina masallatai dubu duk wannan aiki ya salwanta a wani kauli na malama yanzu you need to start A fresh dole in ka dawo Allah ya haska zuciyarka yanzu sai ka sake kuma a farko sai ka fara aiki umarar ka sabuwa hajjin ka sabo komai na ka sabo yanzu shine yadda ba bambancin ka da sabon tuba to shi sa jama'a mu zage damtse wurin neman Allah subhanahu wata'ala ya kashe mu akan imani qala ya qaumi yace ya ku mutane na laysa bi safaha

ni ba wawa bane ba sakare bane ba mahaukaci ba walakin ni ni a matsayina na hudu rasulun min rabbil alamin manzo ne jakadi daga mahaliccin ba baɗai subhanahu wata'ala ya ɗaura mani wani aiki abinda yace in gaya maku uballe wa kum risalati rabbi isan muku da saƙonnin mahalicci na subhanahu wa ta'ala wa ana lakum ni gare ku nasihun amin mai nasiha ne amintacce amini ne ba zan yaudare ku ba ba zan haɗince ku ba ba zan gaya muku abin da ba shi ne ba kaga ashe da wanda muke iya fahimta yadda na faɗa ɗin nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da shari'a shine zai shiryu ka ɗauki misalin Abu Lahab Abu Lahab yana da mata ana kiranta Ummu Jamil ummu jamil annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ya kalle sa yace kai abu lahab Allah subhanahu wa ta'ala ya maka bushara da wuta wannan fada da kake da ni a matsayina na annabi shi ya ce in gaya maka da kai da matarka mai daukan kwarmato su sa mani a hanya don kar in je masallaci duka za ku shiga wuta wannan aya ta sauka abu lahab na raye ummu jamil matarsa tana raye da kamata yayi addini nan da ba gaskiya bane sai su ce to ai tunda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wanda ya bisa shine dan aljanna wanda ya bauɗe masa shine dan wuta bari mu yi a kore a sha da karari mu ce wa duniya mun musulunta ko dan ƙarya ne ba amma ba su yi haka ba wai ma da wannan sura ta sauka ita ummu jamil din annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sau yana zaune da shi da sahibinsa abubakar ne siddiq radiyallahu an sai ta dauki dutse Allah sai makantar da ita annabin gashi a zaune amma Allah ya rasa ya hana mata ikon ta gansa sai tana tambayan abubakar radiyallahu an aina sahibuk ina aminin kama abokinka sai yana ce da ita gashi ta ce ban ganshi ba wai ta ɗauko dutse kai ne kake cewa za mu shiga wuta to bari in fasa kanka kai in na fasa kan naka duk abin da zai faru a can zai faru to kaga shari'a in Allah bai baka ba babu mai baka ka duba ana maganan wuta ku ji tsoron wuta wani kafiri yazo an ce shine Nadir bin Haris kafiri ne ayoyi da yawa sun sassauka akan shi wala tutai kullu allafin mahin hammazin ko dake wannan kan Walid bin Mughira ta sauka amma sa'ala sa'ilun azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arif shine yazo yana tambayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa in dai wannan magana da kake faɗa gaskiya ne saukan mana da adaba yanzu mu kanta in gaskiya ne a wani kaulin aka ce ya zo da kashi ya duba ya ce shin kana ikirarin wai mahaliccinka kwana ta'ala yanzu wannan ba da an sara ramiman wa yuhyi Allah da kake cewa kana bautansa yanzu zai raya wannan abu bayan ya raya shi kuma ya tashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi eh Allah zai tashe shi zai raya shi wa yukhiluka nar kuma zai shigar da kai wuta shi yasa kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari yan uwa rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innamal a'malu bil khawatim ayyukan nan da kake ganin sa ana lura ne akan mutum mutum zai kare akan menene kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan da mun san hadisin nan muna fahimtar maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutum daga cikin mu sai shiga daki ya rufe kansa ya daga kuka domin bai san yadda zai wanye ba annabi ya ce alaihi salatu wasalam inna rajula ko inna abda la ya'malu bi amali ahli janna fi ma yabdu lin nas mutum daga cikin mu Allah kai mana tsari yana iya zuwa ya dinga aiki a zahirin magana aiki ne irin na mutanen aljanna wa innahu min ahlin nar amma shi daga cikin mutanen wuta ga dai aikin aiki irin na mutanen aljanna yana yi sab sab sab mutane abinda suke gani kenan zahiri amma kuma ba a rubuto masa shiga aljanna ba shi an masa bushara ne dan wutan ne zai shiga sannan mutum daga cikin mu yana iya yin aiki fi ma yabdu lin nas annahu min cikin abin da abin da kake nema za ka same shi a nan sai ta ce ka zo ni zan je zan maka garkuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai taba ka ba ba za a yi komai ba ni din nan garanto ne na tsaya zan masa bayani cewa zaka musulunta duk abin da kai al-islamu ya jibbu ma qabla musulunci yakan kakkabe abin da ya wuce gaba daya ana cikin wannan hanya ana tafiya wai sai ya dan taba ta irin wai matarsa sai ta ce a'udhu billahi an akuna minal jahilin qad farraqa al-islamu baini wa bainak musulunci ya raba tsakanina da kai ni musulmi ne kai yanzu mushiriki ne wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu sannan kuma abinda da muke yi a wancan lokaci yanzu kai ba za iya yi ba sai in kana so kai wannan abu sai ka musulunta sai ya jinjina ya kai lallai abun da zai raba ni da matata la'amrun azim al'amari ne mai girma to amma kaga da da yake ba rubuta mashi mutuwa kan kafirci ba ya zo ya musulunta kuma insha Allah yana cikin gidan aljanna don haka muna roƙon Allah ya kashe mu akan imani aikin ka duk yawan sa kada ka rubuta da shi ka ai nayi kaza a a kai dai ka nemi dacewa domin shi Allah subhanahu wataala abinda zai baka tsoro da al'amarin sa yana iya kama mai laifi ya shigar da shi aljanna shi yake da ita kai kuma da duk bi due process duk abin da kake so an yi an ce ai sallah kayi zakka ka ba da hajji kayi azumin kana yi la ilaha illallah ko da yaushe kana nanatawa sai kuma Allah ce duk ayyukan gaba ɗaya duk da shi yasa kuma kai din yadda yace ce to ba ni da bukata ba sai mun ba to wannan shine abin da ya kamata ya daga maka hankali a matsayinka na musulmi Allah muke roƙo ya datar da mu ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ya tashe mu cikin muminai to kamar da aka saba jama'a a yau din rana ce da ake neman taimako kuma har yanzu yadda nake faɗa tun da aka fara neman taimako. Wannan ba mai mitin target ba ga azumi na nausawa ga kofofin rama ana buɗewa amma kuma ni ban san dalili ba sai gudu muke muna ja da baya ku duba girman Allah ku duba son ku ga annabi alaihi wasallam ku sajjala ku yi rijistan sunan ku cikin mutanen da in Allah ya da muna fata Allah zai anshi ayyukan ni ga tawo dubu ɗaya na ajiye muna neman mutum 49 kadai 49 kacal nan masallaci mun fi ɗari amma 49 kawai muke nema su yi ƙoƙari su fanshi waɗanda ba su da shi to akwai tambayoyi da aka rubuto insha Allah kamar haka za mu ansa su mai wannan tambaya yake cewa mace ce ta ce daga wata baiwar Allah assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin don Allah malam rashin lafiya ne yake damuna kuma na sha maganin gargajiya da na turawa amma duk da haka ban samu lafiya ba don Allah ina buƙatar a taimake ni da addu'a a sha ruwa lafiya sannan kuma ta aiko da naira ɗari biyar wanda za a sa a cikin asusun marayu to Allah muke roƙo dan tsarkin sunayensa da girmansa da buwayarsa muna tawassuli da dukkanin ayyukan da muka yi na alkhairi wanda Allah shi ya fi mu sani muna roƙon Allah ya baki lafiya idan kina kwance ne Allah ya tashi kafaɗunki idan kuma a'a kina yawo rashin lafiyar ce ta addabe ki Allah muke roƙo da mu da ke duk gaba ɗaya Allah ya yi mana sai wannan shi ya yi rubutu mai tsawon gaske amma dai za mu karanta abin da muka fahimta ne a dunkule abin da yake cewa malam ya shiga cikin wani irin yanayi na tsanani sai ya tafi neman bashi wurin wani ya ranta masa dubu saba'in shi wanda ya tafi neman bashin musulmi wanda aka tafi neman bashin wurinsa shi ma musulmi don haka sai ce to zan baka dubu saba'in amma idan ka tashi dawo mana da ita za ka dawo mana da dubu ɗari menene suna wannan ma a musulunci jama'a ban ji ba ba ya halatta yi Allah ya ce wa hallallahu albaya wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya siye da siyarwa amma ya haramta riba to aka tsaya aka tsaya aka kai guru aka kai mari sai shi wanda ya bada kuɗin ya ce to ya cire dubu goma yanzu a damu shi da dubu casa'in to kaga wannan kadai ya isa ya hana ƙasa zaman lafiya saboda abin da Allah ne ya haramta kuma a cikin musulmai akwai masu wannan don haka sai ya ce don Allah a roƙa mashi Allah Allah subhanahu ta'ala ya yaye mashi ƙuncin da yake ciki sannan a kira masu hankali don Allah su dinga taimako a kira masu hali da su dinga taimako idan abu na taimako ya tashi ya zo to su duba girman Allah su taimaka wannan mutumin ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da fahimta Allahumma amin don Allah ina son malam ya amsa min tambayoyi na kamar haka shin malam ya halatta mutum ya istighfari fiye da sau ɗari to abinda dai hadisi sahihi ya nuna da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kan yi istighfari ɗari ne to kaga koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da yayi wannan shine yafi dacewa ga dukkanin dan adam musulmi a don haka a takaice ka tsaya inda annabi ya tsaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam mai matsayin azumin mutumin da yayi gyatsa sai ruwa ya toho masa ya taho masa zuwa makoshi amma bai zo baki ba sai ya koma to in abin da kansa ya zo ba wai baki bane ka zo da ruwan sannan ka mai sheshe ba kawai tasowa ya yi kamar kwarnafi ya koma wannan babu laifi babu abin da ya shafi azumi amma an fitowa ya har ya zo baki ka ji shi a bakinka sannan ka sake mai da shi to malamai sun ce azumi ya warware za a rama ina fata muna fahimta to sai tambaya ta uku shin malam ina matsayin sallar mutumin da bai san kable ba bai san ba'adi ba kuma ya halatta a bishi sallah da mutumin da bai san hukuncin sallah ba bai halatta a bishi sallah ba shine abin da malamai suka mana bayani dan malam Abdulrahman Akhdar mai akdari yayi bayanin cewa bai halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin sa subhanahu ta'ala. a don haka mutumin da bai san kabli ba bai san ba'adi ba to bai dace a bishi sallah ba to za mu dasa aya anan saboda tambayoyi abin nan lokaci yayi abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah muke roƙo ka sanya mu daga cikin yantattunka daga wata zuwa aljanna ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi wanda ko za mu iya Allah ka yassare mana waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi ya addaba Allah ka ba su yadda za su yi su biya waɗanda suke tsare Allah ka musu dalilin fita ɗalibai da suke karatu Allah ka fada da su sannan ka sanya malamai su zanto masu tausayi a kansu wannan fitina da ke faruwa a cikin wannan ƙasa Allah ka iyakance mana ita shugabannin nan da muka zaɓa tun daga matakin majalisa sanatoci gwamnoni shugaban ƙasa ya Allah ka taya masu Allah ka sanya musu tausayin mu mu kuma ka sanya mana ƙaunansu duk waɗanda za su kawo masu ainihin matsala a cikin wannan gwamnati ya Allah ka kauda su sannan Allah ka taimake su an haskaka musu hanya su yi abin da yake shine daidai ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai duk abubuwan da za su zame mana barazana a rayuwa Allah ka ka ka mana maganin su wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka maida masa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama jalinsa wanda ya addabe mu Allah ka hada shi da masu addaban sa don mutumin da ya ce ba za mu taka ba ba za mu abin nan ba in zai shiryu Allah ka shirye sa idan ba zai shiryu ba Allah ka maida shi na baya ga dangi ka shagaltar da shi da abin da zai dame shi Allah ubangiji ka kashe mu da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta